Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu amfani sarauniya fara'a nomad fm da dalol fm sai kuma tashar mu ta biyu afrik a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai kana kuma ana iya samun mu a alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana Har ila yau za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Laraba sha bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande tare da abokin aikina Hafiz Adoba Balle da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan daren. Amma yanzu a cikin shirye-shiryen namu muna tafe da rahotanni daban-daban. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yaƙi da talauci a faɗin duniya. Baya ga batun na talauci sai maganar tazarar haihuwa wanda masana ke ganin cewar akwai buƙatar a ƙara wayar da kan al'umma dangane da mahimmancin hakan. Daga bisani kuma muna tafi da labarin wasanni a takaice daga kasar Ghana. Idan kuma Allah ya kai mu za mu buɗe layin wayanmu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da maudu'inmu na yau. Lambar dai kamar kullum ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta kuma a sa alamar tarawa a gaban lambar amma duk kamun nan sai mu fara jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce so yake a nuna mishi hotuna da sautinsu in akwai su game da yadda hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi ya salwanta. wanda kuma hukumomin turkiya suka zargi wasu mukarraban saudi arabia da cewa sun kashe shi kuma sun yayyanka shi a cikin karamin ofishin jakadancin saudiyar da ke istanbul Trump ya bayyana wannan bukatar ne a fadarsa ta White House yayin da yake jaddada cikakken goyon bayansa ga kasar Saudi Arabia, kasar da ta dade tana hudar kasuwanci da Amurka. Trump ya ce yana sa ran binciken da ake gudanarwa kan wannan al'amari za a kammala shi kafin ƙarshen makon nan. Tuni dai Saudi Arabia ta musanta cewa ta hallaka ɗan jaridar. wani kwamitin musamman da majalisar ɗinkin duniya ta kafa wanda ya zargi sojojin ƙasar myanmar da kisan kiyashi a kan musulmai 'yan ƙasar rohingya a shekarar da ta gabata na shirin yi wa kwamitin tsaro na majalisar bayani ƙasashe tara ne dai daga cikin mambobi goma sha biyar na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka nemi a gana da shugaban kwamitin a hukumance cikin buƙatar da suka mika shekaran jiya talata sai dai kuma jakadan myanmar a majalisar ɗinkin duniya ambasada haudo swan ya nuna adawa da taron a wata wasiƙa da ya aika ranar talata inda ya ce ba wani abin da taron zai tsinana a wani rahoto da aka fitar a watan augusta da ya wuce kwamitin bincike ya ce ya gano hujjoji da suka nuna yadda sojojin myanmar suka gudanar da kisan kare dangi akan musulmin rohingya Kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kanan birnin Washington DC. A yau Laraba ne aka buɗe wani sabon shafi a ƙasar kanada inda ƙasar ta zama ƙasa ta biyu da ta amince da sai da tabar wiwi. Ko da yake bisa doka an amince da tabar wiwi tun daga shekarar 2001. Ƙasar kanada za ta bi sahun Uruguay a matsayin ƙasa ta biyu da jama'a za su iya siyan tabar a shaguna. an buɗe shagon sai da tabar wuwi na farko da asubahin yau laraba a newfoundland lardin da ke gabashin ƙasar duka lardina goma sha uku za su fitar da ƙa'idojinsu na sai da tabar wiwin wasu za su amince a sai da a shaguna masu zaman kansu yayin da wasu kuma sai ta hanyar shagunan da ke mallakar gwamnati wani minista a ƙasar india ya yi murabus ba shiri a sanadin zargin da wasu mata goma sha biyar suka yi mishi na cewa ya gallaza musu ta hanyar neman yin lalata da su a lokacin da suke aiki da shi a wata kafar watsa labarai lokacin yana matsayin edita sai dai kuma mj akbar wanda shine karamin ministan harkokin wajen indiya ya musanta zargin kuma ya ce zai kalubalanci masu zargin har ma ya shigar da kara a kotu yana kara priya ramani mace ta farko da ta soma yi masa zargin wanda kuma bayan nata zargin ne wasu mata goma sha hudu suka bullo suka ce su ma suna zargin akbar da irin wannan laifi na matsa musu lamba domin yin jima'i da su. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia. A duk shekara dai Majalisar Ɗinkin Duniya takan ware wannan ranan don tunawa da kuma nemo hanyoyi da suka dace a bi don fitar da al'umma daga cikin baƙin talaucin da ke tattare da su. Saboda muhimmancin wannan, Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. A rahoton da Bankin Duniya ta fitar ya yi nuni da cewa tsakanin shekara 2013 da 2015 an samu raguwar matalauta sama da miliyan 68 a duniya. Sakamakon matakan da ake ɗauka na bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe ciki har da ƙasar Najeriya. Amma masu nazarin tattalin arziki irin su Aliyu Shamaki na da bambancin ra'ayi. Kar mu ruɗi kanmu musamman mu 'yan Najeriya. yau kusan shekara hamsin da takwas na samun yanci kuma mun samu gogayya da kasashen da muka fi su kuma yau idan za ka yi la'akari da su za ga sun yi nisan tazara wa najeriya kudiri daban aiwatar da kudirin daban a kasar mu najeriya kuma duk soyayyar mu da za mu kai ga soyayyar wani ya kamata ya zama cewa kishin kasar shine a gaban mu to in an kawo maganar tattalin arziki ko bunƙasarsa ko rashin sa to najeriya dai kowane ɗan najeriya ya san ba bunƙasa take ban aka kwatanta da shekara 58 misali gwamnatocin da suka gabata sun sha maganar yaya talauci a sai mashin a sai keken ɗinki a wannan a'a har yanzu an gagara samun masana tattalin arzikin ƙasa wadda za su zauna su ba wa gwamnati shawarar menene zai je ga har talakan kuma talakan yau gobe in an zo a samu yana da abin da aka bashi domin ya amfana. sai dai ministan kula da ma'aikatan matasa da wasanni na najeriya barista solomon dalun ya ce ba a taba yunkurin yayi talauci irin na yanzu ba. a tarihin najeriya zan kalubalanci kowa idan yana da wani sun bayani da sun fi wanda zan faɗa ya kawo babu wata gwamnati ci da ta nuna kyakkyawan niyya da do matakai na tunkare talauci kamar zamanin baba buhari muna da yanzu haka a cikin shekaru uku na akwai matasa dubu ɗari biyar wanda muka ni bana biyan su dubu talatin talatin suna aiki kowane wata wannan namban da aka diba a afirka gabaki daya ba a taba an samu wata gwamnati ta doki wani mataki ba na kalubace kuwa in yana da shi bara na biyu muna da dan karamin jari wanda ake zagawa a ba mata waɗanda suke dan kasuwanci domin a tallafa musu wannan ma kyakkyawan goyon baya domin a tunkare talauci na uku muna kuma da tsari na ba da abinci ga kananan yara a makarantu domin idan mutum bai samu abinci mai kyau ya ci ba to ko shi karatun karan kanshi ba za a yi shi da kyau ba bankin duniya ta ce abu ne mai wahala a cimma burin rage matalauta har kasa da kashi uku cikin ɗari a shekara dubu biyu da talatin idan aka yi la'akari da yadda tattalin arzikin ƙasashe da dama ke tafiyar hawainiya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani. To a jinjina ma Madina Dauda. Abu ne mai matukar mahimmanci idan jama'a za su dinga ɗaukan shawarwarin masana wanda a ɓangare ɗaya masu iya magana kan ce ana sara ana duban bakin gatari. Tazar haihuwa na da matukar mahimmanci ga lafiyar uwa da ma ɗan da ta haifa a cewar masana. A jamhuriyar Nijar masana sun gudanar da wani taro don wayar da kan al'umma muhimmancin ba da tazara wajen haihuwa tamar abari gare ki. Babbar asibitin haihuwa ta da magaranta kaddamar da wani gangami na waye kai game da sa sarari tsakanin haihuwa da gwaji na sankaran mama ga mata. Wannan shiri ya biyo bayan yadda mata ke shan wahala wajen ga goyo kuma ga ciki wanda wasu lokuta yake sanadiyar uwa ko kuma shi ɗan. Dr. Aishatu Ungozoma ce ko Sajifam a babbar asibitin haihuwa ta jihar da Magara ta bayyana dalilan su. Hutun nan da ake so mata su zan sa tsakanin aihuwa. Dan wa'ansu sun sa a cikin kai ana so a hana mata aihuwa. Ba hana aihuwa ne ba. Dan su huta mace ta aihu ana son kahin ta samu wata ciki ta dan huta jikinta ya walwale yaron ya walwale kahin take ɗauka wata ciki ana musu waye kai bisa maganin hutu a gwada musu duk kala-kala da addakwai paske ba iri ɗaya ne ba in an kwatanta musu duk wani iri ne mace ba a ce mace sai kin ɗauka wanga ita take zaɓa wanda ya himata cikin su akwai na sha shine ake ce pilil pilil in ma kala biyu ne akwai na wata wanda mace ke sha har wata shida akwai wanda bayan wata shida take sha akwai wanda ake sa ga hannu shine emplanon a hausa ana ce damsin karan damsi akwai roban ma'aihwa akwai kwandom in preservative na femitin akwai na masculine akwai allura na karan damsin na iri biyu ne akwai na shekara uku akwai na shekara biyar ba dole ne in mace ta sa shi sai ta shekara biyar shekara uku ko shekara biyu ta yi tana son ta hidda ana hidda mata. To ko matan suna gane wannan waye kan da likitocin ke yi musu? Walla akwai waɗanda suka gane akwai wanda ba su gane ba har yanzu fi babban matsala waɗanda ba su ga gane mazan ne matsala dan shi ne muna kira ga maza su bar matansu su zo ɗaukar wannan magani Don lahiyar jikin mata ne ake yin shi su gane ba aiho ake son a hana su ba hajiya rabi jami'a ce a hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran ko yawan mace-macen mata da ake samu wajen haihuwa ne suke so su dakile? To shi ba neman dakile ba ne ba neman in aka yi magana aka sai aga kamar ko ana son a rage aiwa ba shi ba ne zai zama to kamar wannan cikin da wancan cikin in an sa sarari ke kan ki mace kenan lahiyar jikinki za ta komo gare ki yawanci yau in an ce mace ta rasu in an bincika an diba sai a ce ai wajen haihuwa ne to shi ne ake so lalle ita mutuwa ba kiyaye ta za a amma matsala an ce ana iya a ciwo kanta ita matsala kenan matsala ce ake so a ciwo kanta ga abin da wasu mata da suka zo wajen waye kan ke cewa mata masu ba da tazarar haihuwa yana da amfani mun karu sosai kuma yana da kyau wanda ma su zo ba ya kamata su ma su zo tunda za a yi kamar sati ɗaya ana yi gaskiya eh na yi amfani da shi kamar su ɗaya amma fa. Gaskiya amfanin sa sarari na aihuwa gaskiya yana da matukan muhimmanci. Don haka ke na 'yan uwana mata a ringa sa sarari domin yaron ka shi ma ya ji daɗi kuma kai ka ji daɗi. In dai bani ni shan allura ina dai shan ƙwayoyi. Amma gaskiya yana da matukan muhimmanci maza su ringa barin matansu suna sa sarari su domin duka ƙaruwarsu ce. Tunda shi yaron ya samu lahiya uwan mata samu lahiya. Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. To godiya ta musamman ga Tamar Abari. Akan wannan matsalar ce muke so zuwa ɗan anjima kaɗan sai ku bugo muna don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Amma kamun nan sai mu shakata da wannan. Mu mai gina mugunta. mai gina kan nan tsoro na kai yan uwa mu sa alheri zuciya mu taimana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To jigawa muka samu kiran farko wa muke da shi a jigawa. To alhamdulillahi sunana Umar Babanya ya sabon gida ɗalibi ne sanin makamar aiki da karamar hukumar Katin Hausa jihar Jigawa. To Malam Umar muna jin ka. To alhamdulillahi kamar yadda kuka ɗauko wannan manganu za mu iya cewa waɗannan al'amura da suke faruwa ta ƙarin tazarar iyali wato ba abin da za mu ce sai dai fatan Allah ya sa duk wanda ake kiran nan domin su su ji kuma su yi amfani da shi domin mu matasa mu za mu gani daga iyayenmu domin kuma kuma mu koya. Don haka muke addu'ar Allah ya sa wannan kiran da za a yi a yi wato ya kuma yi amfani gare mu mu matasa da kuma iyayenmu da kuma yaran da ake haifa baki ɗaya. na gode a tashi lafiya sunana umar baban ya sabon gida ɗalibi ne sanin makamar aiki To masha Allah mun gode daga birnin tarayya wa muke da shi? A na birnin tarayya kashe rediyon ka don Allah. Ok alhamdulillah salamu alaikum. Ka kashe rediyon ka. Eh na kashe salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Suna na Musa Kekereri mu karamar hukumar Sumaila ta jihar Kano daga Abuja. To Malam Musa muna jin ka. To alhamdulillah wannan maudu'i da aka ɗauko an ɗauko maudu'i mai muhimmanci amma ni a nawa ra'ayin zan ga kamar misali ita wannan tazarar iyali da ake magananta zan ga cewar mu kamar a addininmu na musulunci wanda mun san cewar Allah subhanahu wata'ala ne wanda yake ci da bayinsa kuma akwai abubuwa wanda yake shi dan adam wanda ya san ya kare know? muna jinka muna jinka Eh muna jin kamalan ah, Musa. To layin Malam Musa ya tsinke bari mu je jihar Kaduna. Kaduna wa muke da shi a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To wa alaikum salam. Alhaji Musa Garo da Rebo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillah shi ka san duk abin da ita kanta rayuwa aka ga mutum kamata ya tsara wanda ita kanta al'amarin rayuwa zai mai daidai ita ce amma tun da zai a shari'ance ita wannan tazara ta iyali ba ta haramta ba ya kamata a ce mutane su yi kokari su yi kiyayewa saboda ita kanta mace mace su kansu mata wajen haihuwa da sauran wasu abubuwa ga an haifi yara masu zama labiriti kaga akwai matsaloli da ya kamata mutane su tabbatar da duk abubuwan da ya kamata abin da ya kamata shi ne sauki a gare su amma idan aka ce ana ta haihuwa na yuyu akwai mai yaya talatin akwai mai yaya arba'in 'ya'ya biyar kaga kun ga magana iya ita ta uwa ma ba ta iya kulawa da su ba ya kamata ku haifa abin da za ku yi amfana da su ko maza Allah da ya ce ku haifa domin na da gobe kiyama ne amfani da ku to a'a ba zai yi amfani da mutane suka fantare ko kuma yaran da basu ba su da tarbiya ba karshen ne maka fata alkari a tashi lafiya Alhaji Musa to mun gode Alhaji Musa to bari mu je muna da jihar ta Kaduna wa muke da shi a Kaduna wato dama Allah ya sauke ka lafiya to Yusuf Aliyu a da Sulala Murtala ina kiran gudan gari da kasa a tarayyar Najeriya. Cewa Malam Murtala muna jin ka. To, ka ga ba da yawa za ka ga malamai suna bayani sai da iyalin nan ba ya kasu tana tana. Kuma ma wanda manufa za ka yanzu ka duba kamar yan boko irin wanda ba san haihuwa wani ta ɗaya zai haifa wani ta biyu da ƙarshe kuma Allah ya rasu su da rasuwa. Ta ga wannan sai zo suna cizon yaka. Wasu kuma da yawa za ka su ta magunguna ba su ta ka'ida ba kuma a sa bukata haihuwa a samu matsala ni a akwai da na gani ma yanzu to amma maganan gaskiya dai mutum ba zai kai ta yara da ko bai da abin da zai cike su dole ne ka jan musu abubuwan da makaranta eh, eh, kiran da za su sa mahalli da magunguna ya kamata malaman mu su ƙara shigowa su ƙara waya mana da kai da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode malam Murtala bari mu je jihar Plateau wa muke da shi a jihar Plateau. barka dai mai gidana kuma na muku fatan alheri a daidai wannan lokaci musamman ma ma'aikatunmu da 'yan jaridunmu da dukkanin masu sauraro. To mana godewa wake magana. a nan yankin karamar hukumar wase lokal gamin a tare kuke wanda aka fi sani da abdurrahman amuwase a daidai wannan lokacin ina jihar gombe zaka. To Mal abdurrahman muna jinka. ka. Eh, kasancewa yanzu nan na shigo ma'ana na fada a sara kan gaba ban fahimci gaba daya to ah, abin da muke tattaunawa a yau shine muhimmancin a watan wariya ko kuma tazar haihuwa shi muke tattaunawa yau eh to har ga Allah musamman ma likitoci da suke ma'ana tara a magidanta suke masa suke mana karin haske kan ga alfanunsa ga kuma wani bangare ta wani bangare ga rashin alfanunsa ya kamata a rika takasassan musamman ma iyaye masu haife-haife e, tara ya barkatai ba kuma yasa ba saboda ire-iren wannan at the end uwa kan zo ta shigo cikin wani yanayi na rashin samun kuzari eh, samun karfin jiki da yadda za ta shayar da jaririnta yin haka za ka gani mace wata tara tana ɗauke da ciki ba a kai shekara ba ta sake yaye wannan ta sake eh, eh, ɗauke da cikin wani na baya to har ga Allah mu rika irin wa'annan ba da tazaran duk da dai ah, mu dai ba masu iyalai ne ba har ga Allah ya kamata musamman ma likitoci a rika tura su kai. To, masha Allah daga jihar Ogun wa muke da shi. Malam na jihar Ogun, to layin shi ya tsinke daga jihar Ogun. A maudu'in da muke tattaunawa yau shine a watan ainihin tazar haihuwa. To mun samu kira daga jihar Kebbi, wake magana daga Kebbi. alaikum kuna magana da shehu arba hasara don kowace guce da state to malam shehu muna jin ka to alhakikanin gaskiya mu muna goyon bayan wannan tazara haihuwa saboda nunan jihar ke domin samu matar gwamnan mu likita ce tana bi kasashe kashi irin kawukan nan tana shiga tana ba da gudunmuwarta game da tazara haihuwa da ake magana a kai lallai mu muna goyon bayan irin wannan don musulunci ya kana bi mutum da ba dai shi ke cewa ba Allah ke cirewa. Ah. To mun gode bari mu je jihar Katsina wa muke da shi a jihar Katsina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum salam. Ina na Sabon Dawa Zakka daga jihar Katsina. To Malam Bello muna jin ka. To alhamdulillahi gaskiya lamari tazaran haihuwa yana da amfani ga al'umma. duk da yake mun samu labari ba ba haramun ba ne a ɗan dai tsawarta amma kada a yawaita abun domin kada a taka shari'a. Turaka ina kira ga ainihin jama'a a ɗan riga yin tazara. To wannan shi ne kira na ƙarshe da za mu iya ɗauka? A wannan To ra'ayina kenan a huta lafiya mai magana dalla Sabon da To wannan iyakan abin da za mu iya ɗauka kenan a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogonmu na cewa karfe hudu da minti hamsin da uku na yamma. Wasanni a takaice. Za mu so shirin na yau ne da labarin normalization committee wato kwamitin daidaita lamarin wasan kwallon kafar Ghana wacce take kira ga hukumar kwallon kafar Afirka da ta faɗaɗa wa'adi da ta basu na baya da sunanakin clubs ɗin Ghana wa gasan cin kofin ƙasashen Afirka na zakaru na shekara ta 2019. Mr. Dan Kwekwebuwa kakakin kwamitin ya faɗa a cikin wata firar cewar wannan rukuni na Dr. Kofi Amu zartarwa wadda yake wa jagora za su sadu da mambobin zartarwar hukumar ta kafa yayin ziyarar da za su kawo a nan kasar ghana a cikin makon nan da shirye-shiryen gasan cin kofin afirka na mata da za a gudanar a nan kasar ghana a dalilin hali da ake ciki mun rubuta wa hukumar ta kaf domin samun magance wannan matsala amma har yanzu ba mu samu amsa ba tukunna. Mambobin kungiyar kwallon kafar ƙasa na su Black Challenge sun dakatar da shirinsu na gabatar da zanga-zanga akan gwamnati game da kin daukan nauyinsu domin shiga gasan cin kofin duniya na su na shekara ta 2018 da za a gudanar a ƙasar Mexico. An shirya yin wannan zanga-zangar ne a ranar Litinin to amma sai aka dakatar da shi a ƙarshe yayin da ministan ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki ya shawarta da su kasar ghana dai za ta fuskanci faransa argentina da italy a rukunin ba daga ranar 24 ga watan oktoba zuwa biyar ga watan nawamba na gasar Mai koyar da Black Stars wasa coach a fiya ya gargadi Kevin Prince Boateng na daya nemi afuwar al'umman Ghana dangane da halayen da ya nuna a yayin gasan cin kofin duniya da aka gudanar a ainihin kasar Brazil a shekara ta 2014. Tsohon dan wasan na Shalke 04 da Sule Alimun Tari ne aka kura daga sassanin Black Stars bayan sun nuna munanan halaye a yayin gasan da cin kofin duniya na shekara ta 2014 a kasar brazil za mu kammala shirin da sakamakon wasu karawa tsakanin wato kasashen afirka domin samun shiga gasan cin kofin afirka cameroon ta lallasa malawi da ci ɗaya da nema gabon uku sudan ta kudu na nema angola hudu martinia ɗaya tugu ɗaya gambia ɗaya gini biyu rwanda na nema cote d'ivoire hudu central africa na nema kasar Masar hudu Swaziland daya Cape Verde uku Tanzania banza Mali da Burundi sun yi baram-baram. Algeria biyu Benin na nema Afirka ta kudu shida Seychelles banza Uganda uku Lesotho banza Equatorial Guinea na nema Madagascar ta lallasa ta daya sa'an nan Mozambique daya Namibia biyu gini bisa biyu zambiya ɗaya da wannan muka so ƙarshen labarin wasannin na yau ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida malam allah yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. Amurka Donald Trump ya ce so yake a nuna mushi hotuna da sautin su in akwai su game da yadda hamshakin ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi ya salwanta wanda kuma hukumomin Turkiya suka zargi wasu mukarraban Saudi Arabia da cewa sun kashe shi kuma sun yayyanka shi a cikin ƙaramin ofishin jagadancin Saudiya da ke Istanbul. wani kwamitin musamman da majalisar ɗinkin duniya ta kafa wanda ya zargi sojojin ƙasar myanmar da kisan kiyashi a kan musulmin 'yan rohingya a shekarar da ta gabata na shirin yi wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya bayani a yau laraba aka buɗe wani sabon shafi a ƙasar kanada inda ƙasar ta zama ƙasa ta biyu da ta amince da sai da tabar wiwi ko da yake bisa doka an amince da tabar wiwi tun daga shekarar 2001 kasar kanada za ta bi sahun uruguay a matsayin kasa ta biyu da jama'a za su iya siyan tabar a shaguna an bude shagon sai da tabar wiwi na farko da asubahin yau laraba a new Poland lardin da ke gabashin kasar. duka, lardina goma sha uku za su fitar da ka'idojinsu na sai da tabar wiwi wasu ma za su amince a saidar a shaguna masu zaman kansu yayin da wasu kuma sai ta hanyar shaguna da ke mallakar gwamnati. To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu sababbin shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya tana yani gabatar da shirin hafiz ado babale da sauran abokan aikinmu musamman julie lazarus gresham wadda ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na yau ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bissalam.